hedikwatar sojojin ruwa ta najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar gano haramtattun matattun mai a jihohin delta da rivers daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwan najeriya commander christian ezekobe ya min karin bayani most recently we were able to sell five from um, illegal refineries. A 'yan kwanakin nan mun samu nasarar gurguza matatun mai guda biyar da tsagerun Niger Delta suka yi, uku a wuri a wajajen Escravos, biyu kuma a Fatakwal wajajen Boni, kuma hakan zai ci gaba sai mun gama da su baki ɗaya. Na tambayi Kwamanda Ezekobe ko ta yaya suke tunkarar wannan aiki? wherever we find these refineries um, out there in the creek. Duk inda muka sami waɗannan haramtattun mutattun mai mayakan mu kan rugurguza su ne take yanke. Muna hakan ne saboda wuraren da muke gano ire-iren waɗannan haramtattun mutattun mai suna a sarƙaƙƙiyar lungun yankin Niger Delta ne kuma abu ne mai wuya a ɗaɗɗebo na'urorin da suke tattace man da su saboda haka sai mu rugurguza su kawai. trying. Komanda Christian Ezekobe, daraktan watsa labarai na harkutar sojin ruwan Najeriya. Na tambayi tsohon ministan fetur a Najeriya, Alhaji Umaru Dembo, ko toce fuska haramtattun mutatun mai ke shafar halittattun? Tun da su haramtattun matatun mai suna samu ne ta fasa bututu kaga suna ɓanna kenan suna hana halattattun matatun mai samun nasu man kenan da za su rika tafiyar da shi kaga daga nan an fara samun cikas kenan an samu fara samun aiki na yadda suke tafiyar da hidiman su na biyu kuma wanda ya sai yake da na kaya irin wannan na sata na banza to zai dinga sayar da shi a banza kenan waɗannan wanda ake da su na gari ga kudinsu waɗannan kuma ga shi za su zama da arha don saboda in ba su sayar da shi da arha ba eh, kila kyan shi bai daidai da na wannan ba kuma su sun samu a banza ne sun sata ne ba wai sun saya ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria